yanzu za mu fara da wato gabatar da bahasi mustaƙilli kan marwaicin hadisin nan na ƙisar musulunci abdullahi bin salam fasa ya lana an na shaksar rawuli ya tele ƙisar tele mu da tele kana iza ka gulaman dula sinin rushide la tatma innal qulubu wala tusawwibul uqulu akhza bisla hadha an naba'il azimi an mislihi abu na farko da zamu fara samu game da shafsiyar marwacin hadisin nan Anas ibn Malik da Bukhari ya ya kuma ya kuma ya kuma da yawa suka ruwato daga gonsa wannan kisa mai hadari Anas ibn Malik asad da aka yi wannan abu yaro ne kankani da ya kamata su girmama addini daga karɓar addini abu kuma mai haɗari da zai taɓa addinin musuluncin gaba ɗaya ya taɓa manzan Allah ya taɓa manzancin maki daga gun yaro ƙanƙani da bai mallaki hankalin kansa ba lokacin yaro ne ƙanƙani shi ina masu furfura a kayakayansu me yasa ba su yi wannan magana ba sai yaro ƙanƙani za mu zo mu yi bayanin mustawan ma ya take abinda suke faɗa da zan kawo da Buhari ya kawo ba gaskiya bane ba gaskiya ba bai wuce ɗan shayi ba lokacin na wani maganar shekarar sau goma ta ya ce wanda zai gyara ina shirin karɓi gyara in yabi ta inda zan yi haka tun daga nan kun fara gane akwai kasassaba annabin da ya hijira kafinsa sahabi sama da ɗari da arba'in sun riga shi zuwa madina ciki akwai wanda a shekaru sun girme shi banda na madinan da na ƙuba da na harra da su suka gayyace shi ya je suka tare shi ai abu irin wannan ya zama bun yaro da a lokacin ko ban bai isa ba shi zai faɗi me ya faru kun ga tun daga nan kun fara gane daga inda eh, sari ya shiga cikin icen addini ko shi kada yarwaita kuma zan mana takiki a lokacin nan bisa gaskiyar magana in yayi da yawa shekara uku a nasiru da malik shekara goma ta tsuniya ce tana buhari na amta maimaitu ta maimaitu ma ta tsuniya ce zan tabbatar wa da masu bi na insha Allah amin don haka kulluna ya arifu an na adasa maqdamin nabi alayhi salatu wasalam min makka ila madina bil akhas marasim istiqbalihi qad حدثت أمام جموع من كبار الصحابة الذين تشرفوا بحضور ذلك اليوم التاريخي kowannen mu ya sani abin duk da ya faru na hijirar ma'aiki da tariyar ma'aiki a madina da kai shi masauki da duk abin da ya faru gina masa masallaci da gida an yi ne da me kunzumin sahabbai an yi wannan abu ne ba a ɓoye aka yi shi ba ba na abu da yake a ɓoye a yi shi ne cikin kunzumin sahabu su'alin ladhi ya tsirahu sahu huna to tambayar shi ne ta farra da hazal gulamul hadathu bi ta hadhihi alqissa duna an sharikahu min kibaril na ahadun me yasa kissa babba irin wannan da ta zo da al'amura manya da suka shafi bayanin makomar addini da annabtan manzan Allah kanta ci aka an tambaye shi al'amari da ba wanda zai iya sani sai annabi in ya san abin nan ya ba da amsar daidai nan shi daidai shi annabi ne in ya sani ba ko ya kuskure amsar ba annabi ba ne shi wannan magana ce fa ka cokan addini musulunci ake magana yasa ba ruwace ta bugun kwa daga manya sai gurin yaro kankani a bisa abin da su suka yada duniya shekara goma amma bisa gaskiyar magana shekara uku eh wannan tambayar karama ce me yasa ba wanda ya rubuta wannan muhimmin al'amari a manya sai yaro karami laqad da'ani talabul haqiqa wal wuquf ala lubbiha ba'idan an ihtiyalati haula innas fi ma'rifatin fi ma'rifatin firadati anasib di malikin bil akhasi tilka allati fiha min al al ishari ma tamujjuhul basami wa ta'bahul qulub wa tarfuduhu nahwal nahwa hadisis dawashi ila akhirih jama'a neman hakikar wannan mas'ala dan ni wannan tambayar ta fara zoma. ya za a yi zama mas'ala irin wannan ya zama gun yaro za a kar ina su imamu ali ina su jarmai hamza ko da ci shara su zamani amma ina irin su amma rubun yasir ina manyan muhajirai ina suke a kuban na inda aka waƙi nan amma ya sai shi kada ya tik ya gina annabi masallaci masallaci wallahi Allah ke ta allazi usus ala taqwa shi ya tik shi kada ya gina shi ina suke duk basu ruwaci wannan al'amari ba sai goyin yaro to wannan ya ja ni ga ba kuma wannan ce ta faru ba mun karanta da ku da yawa wasu da yawa da ba mu karanta ba da ku suna nan da yawa zan karanta su nan gaba insha Allah kisoshin da makaranta da ku wanda in fara da biya anas wanda suka nisan ja hankali na in tarkizi kan me yasa ta farra da biya magana muhimmiya irin wannan ya zama shi kaɗai ya rawaita misalin ɗawafi kan mace goma sha ɗaya bai kamata wannan a rawace tumagun ɗa namiji ba aslan to me yasa aka rawaita gunsa fi sa'atin wa'idatin bin nar a cikin awa ɗaya kuma wai ku sani a minti sittin ma'aiki ke zagaye mace goma sha ɗaya ya gama da rana da daddare kuma a minti awa ɗaya wannan buhari ya kawo inganta a bisa sharuɗansa cewa daidai da kana zaune gaban annabi haka aka yi abu wannan ya sa ni sa hankali ni abin ya damu saboda ina tunanin makomarmu daga hare-haren magauta maganar cewa na na zainabu bintu jashi aurenta da shigar annabi gidan mijinta ba ta nan da ganin tsiraicinta da kaza yasa shi kaɗa ya rubuci wani maganar cewa annabi ƙarfin namiji talatin ne da shi misa shi kaɗai ya san haka maganar shiga haibar da ce annabi tsirara ya shiga haibar da wannan magana ta rukuba da fahis wa inna rukubati la tamassu fahizahu me ba a wannan sakon me ake son jama'a su fahimta daga ciki me yasa ba wanda ya ruwaitar da wannan al'amari duk sun ja hankali na sannan aka zo kan magana abdullahi bin salam musulunta sama sai da shi ma aka irin wannan batsa ta shigo me dalilin yin tambayar kamar ɗa da uba ko ɗa da uwa ko ɗa da uba ko ɗa da uwa me ya wannan amsa ta batsa me yasa babu ita a ko'ina wannan riwayar da kissar babu ita ba wanda ya roto balle uwa uban ka koma hadisan ummu sulaim ka gansu ga sunan eh, alum majarran zan cika ga sunan marasa daɗi shiga gidanta mijinta bayan nan kwanciya akan shimfiɗarta taje kanta ga ma'aiki shafa masa mai da sauran zance to wannan maganganu da me dalilin ruwaitar su me yasa kuma mutum ɗaya ne ke ta ruwaitar su ba wani ban da shi don ya ji hankali saboda annabi ba a hace da shi ba in su sun arhanta shi ta wannan hanyoyin da suka bi a ce an to da shi da abubakar ba wanda ya san shi yaro ne shi ba wanda ya san shi abubakar ta kan haka duk sun arhanta shi wa mu gaskiyar Allah shi ne mai tsada ba ma mai tsada ban da shi wa'annin mai tsada kowa taro ne annabi kadai shine mai farashi dan albarkar bin sa ne na ga farashin ma a nasa aka san ma inda wani mai farashin da ba san masa annabi ba ina furkata wannan dan san waye saboda haka wannan ya ja tunani na kan in in gano me sirri karkashin wannan kuma alhamdulillah qad waffaqani Allah bil wuqufi ala al haqiqa wa sawfa azkuruha lakum e muqassamatan fi durusin sawfa tati mustaqbalan insha Allah suraka jama'a ila gairi azmil ahadith al da sauran hadisan da yi ba ma zamu kawo wallati sayatil kathiru minha fil buhus al-mustaqbala wa julluha tafarrada الشخص الذي شاء وذاء أنه الخادم الأشهر والأقدم للنبي صلى الله عليه وسلم an kuma ya ɗabatin hidimarsa ga annabi don saboda me waɗannan riwayoyi da ake son su samu karɓuwa, aka har hidimar ana cin hadimin annabi kawai wa za ka kawo sha'awa za a ya yaɗu da jahili da malami da mai bincike da mai bacci babban hadimin maki waye za ku sha mamaki abinda na samu a takiki bai taɓa hidimar annabawa bai taɓa hidimar ma'andancin bai taba ba ita kanta shahara maganar hadimin annabi ne shi an shahara ta ne daga shekara ta arba'in zuwa ƙasa waɗannan hadisai daga shekara ta hamsin zuwa ƙasa musamman bayan mutuwan manyan sahabbai ruwayoyin suka yi ta fitowa waɗanda za su musa abin suka sanya akai bayan tuffa su ikayoyin nan suka yi ta babban dalili haka ku kalli masu ruwaita hadisin gunsa ƙananan tabi'ai ne kwaga ƙananan tabi'ai ne da basu ga manyan sahabbai ba don haka babu tafarki zuwa ga sanin gaskiyar zancen sawa'un shi ya faɗa sawa'un kirkira aka da sun amfani da shi kam ya ƙetaro na cikin wanda suka mutu ƙarshe-ƙarshe na'am ai magana ibn abbas kake yanzu magana anas muke ba magana ibn abbas muke ba muna maganar anas ibn malik ne hmm. na'am jama'a kuna jin wannan khadaman nabi ashar mun zo an qadiba al-madinati ila an tawaffahu tun da zuwa annabi madina ya karbi hidima har wafati to khadaman nabi fil hadari was safar a gida da tafiya shine hadimi tilo ani kullu hadha wa zaka alal fuduli kafi a akthara wannan yasa naga dole in tankibin mas'ala in gurgurdan ko in iyayi na haula hadhihi shakhsiyati bil akhas inda ma tafaqantu li thalathati umurin fi gayatil hamya bil akhas da nabi masanidu na Anas ibn Malik sai na fahimci al'amura guda uku al-awwal haƙiƙa ta farko da na fahimta as-safa'u allazi yarzaru fi alaqati anasim ma'al ma'rufina bil ada'i li ahli baitin nabi akwai tsarkin kauna da ke ci alaka tsakanin sabban da suka shahara da kin ahli baiti suna da alaka mai karfi da Anas ibn Malik misalin Mugira ibn Shu'ba yana da alaka mai karfi da shi kai ya masa sakatare shekara goma daga waɗanda ba sabai ba irin su yazid ibn mu'awiyar mutumin sani mutuka abdullahi bin ziyad bin abihi mutumin sani mutuka wanda ya kashe al-imam ha salima yana fadar sadda aka kai kan al-imam mm. gaban ibn ziyad yana gurrin yana cikin waɗanda suka reception kan to na fahimci wannan akan hadisai da na bibbi wannan gumurzun da darare da rani kun da na gani kan gano wannan to juriyar ta su sai ko bayan da himma sai da lafiya ma sai mara basir na'am wannan abu na farko ke abu na biyu khuluwu yawmiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam an mi fi mawaqi hidmati sallallahu alaihi wasallam an shahara shine hadimin annabi amma mutaba'a sai ta nuna mun rashin ambatan sunansa a yaumiyatun annabi a bigiran hidimar annabi ba ka jin sunansa misali ka dinga jin bini baji bajidud a bakin wasu ba a bakin sau bani ba shi in gaji magana na yi kaza shi yake faɗa shi anas in ga gana da faɗa an wa annabi kaza na diran kaji wani ne yake faɗa a kansa ya ce na je ko na tadda annabi sai na kaza ko annabi kaza annabi ya yi kaza sai dai shi ya ce ne annabi kaza amma irin su sau da aka je marwata suna ta faɗar su a o'in annabi na jajjalayi don maganin masu taurin kai ba ma ba mai na shirya su masu tashi kai tsaye masu remote control irin su usama tubinu zaid bin harisa za ku ji su a bakin marwaita ba a bakinsu ba irin su abirafi ilkirdi abu rafi alƙibdi shi ma kwaji shi a bakin marwaita ba a bakinsa ba irin su an jashatul hadi kwaji shi shi ma a bakin marwaita ba a bakinsu ba da wasu waɗannan da na jajjawa layi wanda wani tabbata hadiman annabi ne da jama'a suka shaida sun mar hidima ta fuskar faɗarsu abu kaza an jashe yana mai kaza ko abu kaza sauvanu yana kaza ko suna tare da shi a waje kaza ko ya aike shi yayi kaza saɓanin anas bai fugu uku na ga ambatansa a bakin wani ba shi ba na shi ma kuma ba a munasabar ba wannan abu na biyu da ya ja hankali na kan a yi taka tsantsan da matsala bi khilafi anas فهو رغم شهرته بالخدمة شهرة اسمه بخدمة النبي tajidu ismahu nadirin fi zalika almajali illa ala lisani yuhuwa ku kiyaye abu na uku nufuruhu an kulle ma lahu silatun bi sirati ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam zai wuya ka ji magana ahli baiti a bakin sa fil ahadisi zati silati na kyankyamin su na'am fi riwayati ghairihi illa fi la bin suma bin kamar hadisin ya abata wa kamar wannan wata mususiya a cikin da kulli da kamar wannan misali to irin su ne kaɗan su kuma da suke alaƙa da na faɗi ba saɓanin zai magana kan sai abubakar zai magana kan sai umar zai sai kan sai mugira su yaransu daban ne magana ta shafi ‘ya'yan ma'aiki yaransu daban ne nadiran kuma na'am sai qad tamma al-faragu minhu dan haka kar sabaka bayanin waqi'ati al-gadir a gadir in kun kula mun bi kan irin wannan cana cikin waɗanda imami ya nemi kun halarta ai kun san an yi an yi wannan abu tunda wannan hajji ta ƙarshe da aka yi da kowa da ƙananan yara irinsu duk da su aka yi duk yara da su aka tafi ya yi wa aka bar madina ya ƙiya shaida na'am an duba an sabul ashraf yi bayani zai zo nan gaba na balazuri kitabul ma'arif na ibnu Kutaiba ibnu khallikan cikin tarihinsa sun rassa sunan cikin wanda suka kuturce da addu'ar imani ya ce Allah ka saukar da abin da ba zai rawani ba zai ɓoye shi ba a cikin wanda suka san an yi ba su shaide ni ba shi kan ya samu ku albaras kuma ta masa tabo a fuska ta bayyana a yatsunsa ta yadda rauni ba zai ɓoye ta bara'un azib shi ma jarir bin abdullahi bin jalli shi ma abdullahi bin mudilaj shi ma yazid bin haruna shi ma duk sun kawo a ƙa'imar waɗanda addu'ar ta bayyana kansu wannan ya jan hankali na wa saufa ya ta ƙiƙe haza ba su an mawuƙi a ti haibar uwa uba zan ba ku misali don fito muku da darussa da karatuttuka da za su fahimtar da ku al'amura muhimmai a waƙiyar yaƙin haibar za ku garwayon anas sun daban da dunna marwaitan yaƙin haibar ruwayoyinsa daban ne da na sauran to kuma za mu ga irin darussan da suke ci za su fito da karatu da kyau za mu fahimci lallai karfin alaƙan nan da su mu gira da haƙwa ita ce ta yi ta aiki Allah ka afauta Allah ka yafi kai mana rahaba baki ɗaya wa saufa ya tafi ta ƙiƙi haza hadi asbabu salasa qad asarat intibahi wannan sun motsa ne wallahi barin gaya mu wannan manganu da za ku tafi kuna ba su cikin littafin wata firka ta addini za ku kashin ku zai fari Da masu ibadi su ce an littafin wata firka ne ko an littafin wasu malamai ba daya a littafin gaskiya ne da yadda da ita da miƙa mata kai da fifita gaskiya kan ɗan gaskiya kan ƙarya amma annaba a wannan yanayi su rashid su ta wannan abu da shi ga Allah ya haska mana mun ga yadda abu yake dole mu fito mu kara manzo Allah to yanzu nan shine asarat intibai ala ma'rifati mazid an hadhihi al wa kashfi haqqiha min ba'ilha wal marju min mutabiin an yaltazimu al-misdaqiyah kafin in shiga cikin karatu ina daɗa jan hankalin waɗanda su ne na fi nufi da wannan maganganu lamba ta ɗaya su na fi so su ji maganganun nan fiye da kowa waɗanda suke kiran kansu salafiya da kuma 'yan mun ji mun gani da su ya gama su ji ta kansu ku ya jama'a ana ce muku yan bid'a shirke kafin ku ji da wannan tukun ku banne da su yan sunna ku ku ji yanzu ku kare kansu duk da alhamdulillah ban fito nan ba sai da na gama kare waɗancan ɗin. mu yanzu a game da ɗariƙa kawai aiki muke ɗariƙa mun gama ba ta kariya yanzu mun tafi mataki na gaba ne fanzur kai fa takhlufuni fi yanzu a wannan kadamin ka haka take maganar ƙadamin ma'aiki da alim